a bayan mun tsaya ne a inda basma ta ɗauki talla ta nufi inda suka saba zama yayin da kuma ta je ta tarar da wata zubaida ta zauna mata a wuri ta take cikin 'yan mintuna kuwa faɗa ya kaure a tsakaninsu sai da wani mai sai da lemo ya raba su har ma yake jawo zubaida kunne akan cewar kada ta sake zama a gurin da basma take zama, domin kuwa basma kowa ya san halinta tana da hayaniya sannan kuma ba ta da yafiya idan aka taɓo mata ita kuwa zubai da faɗi take to ai ba gurin basma bane ba daga gida ta zo da shi ba ba kuma ita kaɗai ba ce mai gurin yayin da basman tana jin ta bata ƙara ce mata ufan ba asali ma ba ita ce a gabanta ba abin da yake damunta daban ne matsalar ta dai don ne abin da ta yi wa don da kuma gudun abin da zai faru shine a gabanta a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora A bangaren Don kuwa yana shiga ɗaki ya haye gado, bacci ya ɗauke shi ko sallan magariba bai samu ya tashi yayi ba har kusan isha'i sannan ya tashi sanda 'yan biyu suka dawo ƙannansa ke kenan momi ta ce kar su tashe shi ya ce shi na ciwo yana tashi ya sauka akan gadon ya shiga ban ɗaki ya yi wanka sannan ya ɗoro alwala ya yi sallah sannan ya fito duk sun haɗu akan dining table shi kaɗai ake jira ya zo shi ma ya ja kujera da zuwansa ya zauna kannan nashi suka gaida shi suka yi masa sannu da jiki momi ma ta ce masa ya jikin naka yi amsa da kyar da sauki daga haka ba wanda ya sake cewa komai sai da suka gama cin abincin sannan momi ta tambaye shi me yasa ka dawo a yau son ya ya matsa fuska ya yi kamar ba zai yi magana ba daga baya kuma ya ce a hankali sannan a hankali daga baya kwashe duk abin da ya faru ya bata labari ran shi na daɗa suya saboda tunowa da abin da ya faru ban san ka da kyamar talaka ba amma me yasa ka mata haka don ya ce momi wallahi tun da muka taho na ganta haka kawai na ji bata yi min ba kawai na ji na tsane ta cikin mamaki momin ta ce me yasa ka tsane ta to da walakin dai nami fa momi ya faɗa cikin rashin fahimta momin ta ce da shi cikin zolaya ko dai ka samo mata ne a garin naku Allah ya kiyaye haba momi ta yama zan so wannan kazamar yarinyar kuma karama wacce bata wuce ta niyas ba ni mijin babbar mace ne ba zan auri ko yar shekara ashirin ba me zan samu a gurinta rainanta zan yi murmushi momi ta yi ta ce ma jima gani dai Ita kuwa basma kullum da fargaba take kwana take tashi tana tunanin kar ta tashi ta haukace ko kuma wasu su zo neman ta amma shirutun daga lokacin da abin ya faru ta kasa mance fuskarsa a idanta ko yaya ta motsa muryarsa take ji ganin tunanin ya ki kare mata yasa ta tashi zuwa gun ummanta a zaune ta same ta tana hutawa gefenta ta zauna tana duban ta umma na'am mamana ta amsa tana duban ta dan jim ta yi sannan ta ce amma wannan mutumin da na yi wa rashin kunya gaskiya irin larabawan maka hakan nan ne fa yana da kyau sosai amma kuma umma kin san me yana kama da baffa na fa a hoton nan nashi da kika nuna min sai dai shi baffa na yana dariya wannan kuwa fa baya yi umma ta yi murmushi ta ce har ya fi ɗahirin naki dariya basma ta yi wane shi umma ai tunda naga wannan naga ashe shi dahir ba shi da ma kyau gaskiya masu kyau na birni to wai shin ma wace ce basma sunanta na ainihi hajara mahaifinta sunan shi malam mamma mahaifiyarta kuma sunanta aisha ta kasance ya ɗaya tilo a gurinsu. Dalilin da yasa ake kiranta Basma ta ci sunan maman babanta ne wato kakarta. Da ana kiranta da mama sai bayan zuwan wani abokin abbanta daga Kano ya ce a ringa kiranta da Basma. Mahaifinta manomi ne tun tana karama bata wuce shekara biyu ba ya rasu. Ta taso daga ita sai ummanta umma tana son ta sosai saboda tana kama da abbanta. Sai dai kuma farin umman nata ta biyo da tsayin da yake umman ta fulata na ce. Basma ta kasance ba ta jin magana hakan nan ba ta tsoron kowa walau babba ko yaro ko babba ne ya mata rashin kunya take masa ga kuma tsokana ƙauyen su kowa ya santa tun tana yar shekara biyar umma ta saka ta islamiyya ga ta da kokari sai dai san ba ta mai da hankali sai wasa da tsokana da ta saka a gaba tun malamai na dukanta har suka gaji suka kyale ta dan har ta kai ta daina tsoron duka kwanci ta shi ba wuya a wajen Allah yanzu haka basmana da shekaru sha hudu sun yi kuma jarabawar shiga ajin sauka tana da saurayi ɗahira kamar yadda aka san yaran karkara na tsayawa da samari da ƙananan shekarunsu haka ma Ɗahira na zuwa cira na Abuja a can yake neman kuɗinsa duk yawancin sa'o'in basma an yi musu aure ita kanta basma kuma ta ce ta gaji da rashin jinta da ɗahira ya dawo za ta ce masa ya turo a yi auren su je can su karata a ganin umma ta yo girma a gida ba aure sa'o'inta duk sun haihu ita kan basma daɗi take ji a ranta saboda ɗahiri ya yi mata alkawarin idan sun yi aure zai ɗauke ta ne su tafi birni a can za su zauna sai take jin tafi kowace mace sa'a a ƙauyen yau su momi sun tashi da murnar dawowar mai gidan babanta wato Alhaji Hafiz daga Dubai. Ana ta girke-girke da gyare-gyare kowa na ta kaiwa da kawowa yana aikin da momi ta bashi. Momi ta kwala wa yan biyu kira, wai ba ku gama shirya ba ne me kuke yi ne tun ɗazu. Wallahi zan yi tafiya ta. Kun san dai sha biyu da rabi za su sauka yanzu sha biyu da minti goma. Hassana ce ta fito cikin hanzari da galanta a hannu. Momi ga mun mun fito. Na ga da kin fi mu kosawa ki ga dadin mu. Ta kai mata duka ta kauce kin ga mun ja'irar ya mijin nawa ya dawo na ki yin farin ciki. Husaina ce ita ma ta fito je kiki ga yayan yayanku ya fito ɗazun ya gaba mu shirya ba ki ce mai gama mun fito momi ta ce da usainar amsa mata ta yi tana shirin fita sai ma gashi ya fito momi mu ce ko ya faɗa yana yin gaba don gudu yake da motar don su isa akan kare suna zuwa airport jirgin na sauka mutane suka fara fitowa dukan su zura ido suka yi daga can suka hango dadin su ya fito husaina ce ta yi wajen shi cikin sassarfa ta rungume shi yana murmushi cikin farin ciki ya ce mata twins din momi ya kuke daidai sanda momi da hasana suka ƙara so gunsa don Adam ya ce dadi sannu da dawowa cikin kulawa yana murmushi ya dafa kafadarsa yana amsa mishi kafin daga bisani ya maida hankalinsa kan momin su wadda fuskar ta ta wadatu da murmushi ita ma tana miƙa gaisuwarta daga nan suka ɗunguma cikin farin ciki sai gida tun daga gate ɗin gidan ma'aikatan gidan suka fara miƙa gaisuwa cikin girmamawa cikin kulawa yake amsa musu sannan ya sallame su ya shiga ciki a falo suka zauna dukansu yana sake ganawa da iyalansa sannan ya ce bari ya watsa ruwa ya tashi ya hau sama shi da momin a ɓangaren Maryam Basma kuwa kan hanyarta ta dawowa daga ɗiban ruwa ta haɗu da Zubaida mai gyaɗa da suka yi rigima a kwanakin baya. Tana tare da yayanta ne don Basma ta riga ta san shi nuna masa Basma ta yi Zubaidan tana ce masa yau ya yi garbati wannan ce yarinyar da ranar ta bige ni a yar bishiyar nan kai ya gyaɗa a ciki da mugunta sannan ya fara tahowa kusa da Basma suna ƙara ƙarasowa zuwa ita ma ta sauke bokitin ruwa a gefe guda tana shirin ko ta kwana yana ƙarasowa ya watsa mata zazzafan mari ba ɓata lokaci ta saki ihu saboda zafin marin sannan ta ce Allah ya isa tunda ban maka komai ba ka mare ni ai ko sa hannu ya murɗe mata baki cike da mugunta da ƙar ta samu kwacewa ta riƙe yatsan shi bata yi wata wata ba ta gansara masa cizo ihu ya saki basma kuwa ta ƙi sakin shi zubaida da ke gefe ta fara kai mata duka amma fir ta ƙi sakin shi har sai da ta ga kamar yatsan shi ya fita a hannun shi sannan ta saki yatsan cikin dakiya ta ɗauki bokitin ruwanta za ta gudu gam zubaida ta riƙe ta bokitin ta sake ɗagawa ta juye mata ruwan a jiki duk da haka ta ƙi sakinta sai kawai ta daga bokitin karfen ta kwada mata a kai ba shiri ta sake ta cikin hanzari ta ruga ta gudu bata tsaya a ko ina ba sai gida tana cikin gudun ta ji ana kwala mata kira waiwayawa ta yi sai ta ga dahir saurayinta daga ina haka ya ƙara sojan yana tambayar ta daga tuka tuka nake ɗebo ruwa ina ruwan rasa me za ta ce masa ta yi don haka ta ce masa to bayan ya zube tana yi tana kalle kalle ya ce wai menene na baki a cikin nutsuwa ne ba komai ta ce masa ya sake cewa kawo shigo kicin je ki zan ɗebo miki wani ba musu ta mika masa ta wuce gida tana shiga ta tarar da umma zaune tana jiran ta kawo mata ruwan ina ruwan Umman ta tambaye ta, Dahiru ya karɓa zai ɗebo, basma ta amsa ma Umar. Au, ya dawo ne, ni ma yanzu na gan shi ƙila yau ya dawo. Suna cikin wannan maganar suka ji sallama Umma ta ce, je ki ga wake sallama haka kamar da faɗa. Tana leƙawa ai ba shiri ta dawo da gudu don ganin mahaifinsu Zubaida ne tare da su. Tana zuwa ta wuce Umma ta shige bayi gami da rufo ƙofa. Umma na cewa lafiya ko juyowa bata yi ba jin an ci gaba da sallama. Ita kuma Basma bata ta amsa ba shi kuma sai ƙara rafka sallama yake ba ƙaƙƙautawa. Umma ta ɗauki hijabinta kan ƙofa ta tafi ta ga kowane ne tana daga bayi ta jiyo salatinta nan take ta ji cikinta ya murɗa ya fara ƙara ƙululululu saboda tsoro da firgicin hukuncin da umma za ta yi mata a fusace ummanta ta shigo gida cikin ɗaga murya ta ce ina kike ja'ira yanzu ɗaukar maganar naki har ya kai haka ki kusa cire ma mutum yatsa kamar wata mayya har ta iso bakin kofan bayin jikin basma kermaiki bata ma san ta fara fitsari a wanda ba tana kara sowa ta turo kofan a fusace ta janyo ta ba tsaya a ko ina ba sai zaure zubaida da yayanta kuwa jini na zuba mahaifinsu na ganin ta ya fara ce ma umma cikin kumfar baki mu ba ita muka zo nema ba wallahi asibiti zaki kai min yara don ko kundula ta ba za ta yi ciwo ba akan wannan ciwon sannan kuma bayan nan mu je gurin mai gari ya mana iyaka da hutun da mai ya kika haifa umma dai bata kara cewa komai ba sai bashi hakuri dan ta san bata da kuɗin da za ta bashi ana cikin haka sai ga ɗahiru ya shigo da bokitin ruwa ganin abin da ke faruwa ya aje bokitin yana neman ba'asi aiko nan take mahaifinsu ya ce me ke faruwa kuwa bayan kayan kura ce ga ta nan a gabanka duk ta musu haka kuma wallahi ba zan yadda ba ko ɗaya ɗahiri ya kalle ta ita kuwa turo baki ta yi kamar ba ita ta aikata ɗin ba ya juya ya juya ya fara bashi hakuri amma kamar ziga shi yake sai da ya ciro ɗari biyar aljihun sai ya miƙa mai ya sa hannu ya kwace sannan ya ce Allah ya so ku wallahi da mun dinga shari'a kenan ya kaɗa yaran shi suka tafi ita kuwa basma bin da harara ta yi umma ta ja hannunta suka shiga gida suna shiga ta rufe ta da duka kuwa umma abinda bata taɓa yi mata ba sai dai faɗa da kurari da ƙyar ɗahiri ya kwaci basman ya ba wa umma hakuri. faɗa sosai ya fara ma basma kan ta daina tsokana dama a zuciya take ta galla masa harara sannu ubana, ai saura duka, sai ka da ke ni, in san magana kake yi da kyau, Yi hakuri, abin da ya faɗa kenan ya fita daga zauren ya wuce ita ma ta shige gida tana raɓa-raɓa don ta da ku wajen ummanta da ƙarfi yake ta kiran shi gashi dai yana ta amsawa amma ya rasa wake kiran shi ya dai san wannan muryar ta ɗan uwansa ce ya kura musu ido domin kuwa bai gane su wane ne ba su biyu ne suka taho gare shi ƙanin shi da mahaifinsa mahaifinsu ne ya fara magana ashe dukiya cuta ce dukiya masifa ce dukiya bala'i ce in har baka yi abin da ya dace da ita ba ni ba kai ya juya ya fara tafiya kira ya so makwala mai babba me kake so na yi bai juyo ba ya yi magana ba ya ce zumunci sannan sai kanin shi ya fara mai magana yana cewa kana raye zuri'ata za ta lalace kana raye na ke wahala saboda rashi ashe ban bar baya mai kyau ba ya fara magana da karfi yana ja da baya yana cewa ba dan uwa bane kai firgigiti ya farka duk ya haɗa zufa take ya fara faɗin inna lillahi hi yake har ya samu nutsuwa ya juya gefen shi ya gaji ya falmata na ta a hankali ya sauka daga gadon ya je bayi ya ɗauro alwala ya fara nafila yana roƙon Allah akan ya yafe mai laifin shi raban shi da ƙanin shi tun ranar bakwai rasuwar mahaifin shi tun Bassam Don na ƙarami aƙalla shekaru ashirin da hudu haka ya dinga sallah bai daina ba har sai da ya ji an kira a salatu Alhaji Hafiz kenan ya tsaya ya tashi momi ta tashi tana miƙa ta ce alhaji an kira sallah ko ya ce da ita eh ya tashi yana shirin wucewa masallaci ya ce mata hajiya in kin yi sallah ki haɗa min kaya kamar kala biyar ke ma ki haɗa naki sannan da yara sun tashi ki ce musu su shirya zuwa goma za mu yi tafiya ta zaro ido ta ce alhaji ina za mu daga dawowanka jiya ko huta ba baka yi ba ya juya ce mata sokoto ina so na ga ɗan uwana na ga halin da yake ciki kasa magana momi ta yi dan maganan ya bata mamaki dan tun shekarun baya take mai naci akan su je amma ya ce ba inda za shi yau kuma ga shi da bakinsa ya ce za su je. Momina idar da sallah ta fara haɗa kaya a ranta tana mai farin cikin Allah ya karɓi addu'arta yau mijinta ya tuna da asalinsa. Bayan ta gama ta haɗa kayan ta fito ta je ɗakin yan biyu ta tashe su ta ce cikin faɗa na san ko sallah ba ku yi ba kuke tabbaci to ku tashi ku yi sallah ku haɗa kaya kamar sat biyar an jima za mu yi tafiya. Cikin mamaki suka haɗa baki da cewar momina za mu sakwato garin mahaifinku ta fasa amsa tana fita daga ɗakin da sauri su ta tashi suna murna. Momi tana sakuwa daga step ta hango Don zai shiga ɗakinsa ya dawo daga masallaci ta tsayar da shi ta faɗa masa cewa ya shirya kayansa za su yi tafiya Don ya ce da ita zuwa ina mom ta ce da shi sako ta garin mahaifinku mana ai kuwa ya zaro ido a firgice yana jin fargaba a ransa ya ce mata sako kuma Momi ta ce eh kai ya kaɗa Momi ba za ni ba ta ce da shi me yasa bayan dukan mu za mu ya ce da mom ni da sako har abada wannan sakon ba na bane ka bari dadin kai fito sai ka faɗa masa don Allah Momi ki rufan asiri asiri ke kin san me ya faru na kuma yi ma kaina alkawarin ba zan ƙara zuwa Sokoto ba cikin ko in kula ta ce da shi ba ruwa na na faɗa maka dai suna cikin haɗa kayan dadin ya shigo me ke faruwa ya tambaye su ganin su a tsaye ɗanka ne ya ce ba zai yi tafiyar ba ta amsa masa a takaice me yasa ba za ka ba dadin ya tambaye shi bai da mafita banda ya yi ƙarya wallahi dadi ina da mitin a ofis ne karfe sha biyu kuma dole sai na halarta amma in na samu dama ko bayan kunta ba zan biyo ku dadi ya ce shikenan Allah ya taimaka ya juya ce ce ma momi to ku je ku shirya saboda mu fita da wuri ko sun gama saka kaya a mota duk sun fito momi ta kalli dadi ta ce yau sai farin ciki kake ji alaji ya ce da ita ba dole ba yau zan ga dan uwana ai da ma kai ka daina zumunci da shi saboda wani karamin dalilin ka ya ce da ita to yau dai na daina fushi da shi ko da ba zai dai biyo ni ba na hakura ni da kaina zan dinga zuwa na ganshin suka shiga mota suka dau hanya yan biyu na ta murna tafiyan 8 hours ta kai Sokoto ya dinga kallon garin ya canza mai sosai sannan hankali har ya iso ƙauyensu ƙauyen an ka ya ga an samu sauye-sauye sosai a haka har suka zo ƙofar gidan da ba zai manta da shi ba sai dai ya samu canji kaɗan ta wani fannin suna sauka malam haruna ya zo wucewa ya ga kamar malam mamma banda ya san ya rasu da ya ce shi ne sai dai wannan ya fi shi haske da girma da kuma kyan fata alhaji hafiz na jiyowa ya gan shi ya matso kusa da shi ya ce kamar malam haruna in ban manta ba malam haruna ya ɗago a firgice ya ce hafizu dama kana raye alhaji ya ce da shi ina raye haruna malam haruna ya ce amma dai baka mamman halarci ba har ya rasu baka zo ba sai yanzu a firgici alhaji hafizu ya dago ka ce mamman ya rasu malam haruna ya ce eh allah ya karba abin shi take idan alhaji hafiz ya kawo ruwa cikin alhini ya ce allah bai za mu gana ba ya dago kai shi ya kalla malam haruna ya ce to ina matar shi da 'ya'yansa malam haruna ya nuna mai gidan da hannunsa ya ce suna ciki jiki a sanye ya dawo gurin su momi waɗanda su ma duk sun ji abin da ya faru ya ce musu mu shiga ciki ko sallama su momi suka yi umma da ke ba bakin murhu tana abinci ta amsa sannan suka shigo ta fi su da kallo dan ganin su yan gayu sannan kuma bata san su ba ma tana kallon yan biyu sai ta ga suna mata kama da basma ta ce cikin girmamawa ku shigo marabanku ta shimfiɗa musu tabarma suka zauna ita ma ta samu waje ta zauna suka gaggaisa sannan ta ce ban gane ku ba momi ta ce tare muke da mai gidana yana waje shine ya ce mamu nema masa iso umma ta tashi gaban tana faduwa tana tunanin daga ina ne haka kuma ta ce ki ce ya shigo ai ba komai bari na sa mai tabarma ma momi ta kalli yaran ta ce hasana je ku taho tare amsawa ta yi ta mike ta fita sai ga su sun shigo suna shigowa umma ta mike tsaye ta dafa kirji cikin kaduwa da mamaki ta ce hafizu kai ne ya ce da ita ni ne aisha yana karasa shigowa hawaye ta ce yana zubowa daga idanta dan ya tuna mata da mijinta ta juya a hankali ta je randa ta ɗebo musu ruwa mai sanyi momi ta kalle ta ta bata tausayi sosai jibi gidan da suke ciki ta faɗa a ranta ta ce ki daina kuka ki yi haƙuri dadi daga gefe ya ce aisha ba ni ruwa ne alwala tukunna ta je ta ɗauko buta ta kawo mai yayi alwala ya tafi masallaci su ma duk suka yi alwala suka rama a zahar da ake bin su sannan suka yi sallar la'asar kan su fito umma har ta kwashe tuwo ta zuba musu kafin su fito umman har ta kwashe tuwo ta zuba musu ta ajiye musu shi ko alhaji bayan an gama sallah duk sun fito daga masallaci ya tsaya ya gaisa da waɗanda ya sani wasu duk sun rasu suna ta mamakin ganin shi ya dan yi musu isani ya taho gida yana shigowa ya taras da su momi na ta cin tuwo shi ma zama yayi umma ta kawo mai nashi har ya fara ci sai kuma ya dago ya ce ma umma wai ina yaran nawa ne tunda na zo ban ga ko ɗaya ba bai rufe baki ba ma ta shigo a guje har ta kusa ta taka shi dan tuni ta buge tuwon shi ta wuce ta yi hanyar bayi tana zuwa ta shige ta turo kofa duk suka bi ta da kallo umma ta ce lafiya ba ta rufe bakinta ba sai ga yara sun shigo ɗaya jiki duk manja ɗayar kuma da roba a hannu ta ce a'a su shatu lafiya lafiya me ya faru tana kuka ta ce mata basma ce ta zubar mana da alalle dan ta ce wai mu tsaya mu san mata yaji da mai mun ki shine na ce maman mu ta hana mu shine ta kwara marashi da mai ta zubar da alalan umma ta yi salati ta ce ni dai na shiga uku mama na kila wata ran sai kin sa an kore ni a garin nan ta tashi tsam ta shiga bayi ta fito da ita ta dauki ice wanda ta kashe wuta yanzu za ta hau dukan ta kenan ihu basma ta saki tare da kwace jikinta ta yi kan wanda ta gani a gefe da bata san kowaye bai ba ta rike shi gam tana neman mafaka umma ta taho da nufin ta kwace ta ta daka amma ta ki sai ta shige cikin babban rigar shi ta kuikuye shi ya juyo ya ce ma umma dan Allah ki kyale ta haka ta ce da shi hafizu ka ni ne ma yarinyar nan duka ɗazu ta gama jefe matar makotan nan mijin ya shigo nan ya zage ni ta shine ta fice don na mata faɗa shine kuma yanzu ta dawo min da wannan kuma momi da ke tsaye gefe ta ce ki kyale ta yarin ta ce ke alalan naki na nawa ne shata ta ce na murtala hudu ne momi ta kasa gane ganewa Alhaji Hafiz ya ce mata 80 naira kenan. Ta ciro sabuwar naira ɗari biyu ta basu ta ce gashi ku tafi sauran sai ku siyo omo kowace ta wanke kayanta. Sun juya za su tafi basma da ke cikin riga har yanzu ba ta fito ba ta leko tana faɗin wallahi zan zo ku bani canji na in ba haka ba wallahi na mayarinya dukan kuɗi na. Tafiyansu suka yi basu juyo ba Alhaji Hafiz ya kalle ta ya fito da ita daga cikin rigan shi ya kura mata ido yana cewa Allahu Akbar wannan daga gani jinin mamman ce. ita sai a lokacin ma ta bi shi da kallo da shi da sauran su Hassana da Usaina su ma ita suke kallo Alhaji Hafizu ya ce me sunanki ta dago tana mai ce masa suna na Hajara amma ana ce min Basma saboda sunan maman babana aka samu murmushi yayi ya ce lalle babban suna ne la umma kin ga wannan mutumin yana kama da wannan mutumin wanda umma ta galla mata harara saboda har yanzu bata daina jin haushin abin da ta yi ba dan ta san me take nufi so take ta ce wanda take ganin sa a hoto ganin hakan kuwa sai ta ja bakinta ta yi shiru umma ta kalli Alhaji Hafizu Hafiz ta ce masa wanda da Allah ya kawo ka dama kai ne mahaifinta wallahi na gaji da fitinan yarinyar nan Allah ba za ta ƙara kaiwa wata ɗaya a gidan nan ba ba tare da an mata aure ba to fa ana wata ga wata Hassana da Husaina suka fashe da dariya cikin mamaki suka ce wannan yar yarinyar za a yi ma aure Umma ta ce sa'o'inta ma wasu sun haihu dadi yayi murmushi a kyale min yata kallon shi kawai basma take saboda ya mata kama da wanda ta watsa mu garin tuwo sai dai shi wannan babba ne kuma yana da sakakkiyar fuska ba kamar wancan ba momi ta ta janyo ta jikinta tana dariya ta ce to kina da saurayi ne da sauri ta ce mata eh kuma ya ce idan muka yi aure zai kai ni birni suka kwashe da dariya gaba ɗayan momi ta sake cewa lalle yata za ta je birni ita ko umma sai murmushi take tana kallon su ganin yanda basma ke sokanci su ko suna dariya